Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin kashi na shida na yaƙi da muggan laifuka 'yan farauta daɗi. wanda wasan kwaikwayo ne na rediyo da aka shirya shi a wani karamin gari da ke nahiyar Afirka wato maɗatai. A cikin kashin da ya gabata mun ji yadda jami'in 'yan sanda ke ta faman lalube cikin duhu don ya samo bakin zaren yadda aka kashe abokinsa Iliyasu sai kuma abin ya daɗa rincaɓewa. Shi kuma abokin Aliyu wato Sanusi ya samu nasara sosai a nasa aikin domin kuwa shi da abokin aikinsa sun yi nasarar kame 'yan farauta daɗi guda biyu to ko wannan nasara da sunusi ya samu za ta kai shi ga cafke malam aboki wanda shine shugaban 'yan farauta daɗin kafin dai mu kai ga sauraron kashin na yau mai taken asiri ya tonu bari mu kasa kunne mu ji abin da shararriyar mai fafutukar kare hakkin namun dajin nan wato dr hawa take yi to jama'a a saurara a saurara jama'a yanzu muna maraba da wata baiwar allah wadda ta shafe shekaru tana isar da saƙon kare hakkin namun daji wannan mata ta fuskanci azabtarwa da suka daga gwamnati akan abin da ta yi imani da shi don haka sai ku taya ne maraba ga gwarzuwan nan mai kare haƙƙin namun daji dr hawa abu na gode na gode na gode muku kwarai da gaske wato da farko dai kamar yadda na faɗa zan fara da godiya to ni dai ba abin da yake faranta mini rai kuma na ji na saki jikina irin na ganna a cikin mutanen da suka tsaya tsayin daka akan abin da suka yi imani da shi wato kun kasance tare da mu duk kuwa da halin da aka shiga wajen yaƙi da mutanen da suke yin shishigi a cikin baiwar da Allah ya mana ta albarkatu dukkan ma'anan mun san cewa farautar namun daji ba bisa ka'ida ba na ɗaya daga cikin muggan laifuka kamar su fataucin ƙwayoyi da na makamai da kuma fataucin biladama. Sannan masu ruwa da tsaki sun daɗe suna yin buris da wannan al'amarin, amma kuma mun samu kanmu a wani yanayi da ke nusar da mu cewa idan ba a yi hankali ba za mu iya fuskantar wata annoba idan har muka ci gaba da lalata muhallinmu saboda mu samu abin duniya. To ku sani, ku saurara, ku sani dai wannan shine dalilin da ya sa muka taru a nan a matsayinmu na masu ƙaunar muhalli kuma masu ƙaunar waɗannan giwaye da mugun dawa ababen tausayi. Waɗannan yawansu ya ragu saboda yadda ake tafataucinsu. Sannan mu ƙara nuna goyon bayanmu ga waɗannan dabbobi da Allah ya halitta, waɗanda kuma waɗansu mutane azzalumai ke sace fatansu da hauransu da kuma ƙahonsu. Waɗannan mutanen fa babu abin da suka sani illa yadda za su cika aljihunansu da kuɗi. Ku saurara, ku saurara. To dai wannan shine dalilin da ya sa nake roƙonku, kamar yadda kuka saba, da ku sake tallafawa da kuɗi don cin nasarar wannan aikin alkhairi da muka sa a gaba. Yawwa jama'a ga wata sanarwa, ban sani ba da Hauwa ko kin je wannan labari. Yanzu na samu saƙo cewa shugaban ƙasa ya naɗa shugabar kwamiti ta musamman akan harkokin namun daji da yawon buɗe ido. Kuma ba wata aka naɗa ba illa a bar ƙaunar mu Hauwa Abu. Allah mai iko ni kuma to da wace cancantar To can kuma idan muka koma ofishin 'yan sanda ga 'yan sandan nan guda biyu wato Aliyu da Sanusi sun sake haduwa bayan cin abincin rana. Ga alamu dai Sanusi ya gagara ya fada wa abokin aikin nasa irin nasarar da ya samu. Ya dai Sanusi? aliyu ya kake lafiya lau bari na baka labari mun samu wata nasara fa jiya da daddare to mun samu mun kama yan farauta daɗi kuma har ma mun gano inda suke ɓoye kayan nasu kai haba dan Allah kayan kana nufin haure da ƙahon dabbobi da suke kashewa kwarai kuwa kai sunus na yi muku murna wallahi kai abin yayi su mafarautan da kuka kama sun ba da wani bayani ne dangane da malam aboki ko kuwa ban samu damar zantawa da su jiyan ba amma yau zan yi musu tambayoyi sunusi ya kamata ka ba labarin abin da yake faruwa tabbas kuwa to mu shiga ko to shikenan mu shiga to kai fa aliyu wani ci gaba ka samu a naka kes din <laughs> kayya ni har yanzu ban gano wane ne yake neman wa malam aboki ba ko marigayin ne iliyasu kaga tun da ba shi da aikin yi watakila yana bukatar ku watakila ma an kashe shi ne sanadiyar tursasawar da ya yi gashi ko matarsa libabar ba ta taba ambatan malam aboki ba kuma a cewarta ba ta ma san shi ba amma kuma ta san mijinta yana neman wata haka fa wato ta more kenan ni ba na jin ita aikata kisan sai dai kuma ga fati masoyar iliyasin wataƙila shi iliyasin ne ya so ya rabu da ita dan binciken da aka yi ya nuna shaidar 'yan yatsun fati a kwamfutar iliyasu sai dai kuma ba ta da wata shaidar da za ta nuna ba ita aikata laifin ba to me yasa take amfani da kwamfutarsa abinda nake son na tambaye ta kenan mijin Fati ma na iya aikatawa idan ya gano cewa suna da wata alaka to shi yana da wata kwakwarar shaida da ta wanke shi ba wata mai karfi ce domin kuwa ba wanda zai yarda da labarin da ya bayar amma yana nuna cewa ba shi da masaniya game da alakar da ke tsakanin Fati da iliyasu kuma mu ba mu da wata shaida da za ta nuna shi ya aikata misali kamar shaida in yatsansa ko kuma wanda ya gani da ida lokacin da abin ya faru lallai aliyu abin ne yana da rikitarwa amma ka ci gaba da kokartawa yanzu dai waɗannan 'yan farauta daɗi da aka kama suna cin a gargame sannan kuma an ƙara zage damtse wajen farautar malam aboki idan kuma ba ku manta ba mutumin nan da yake tursasawa malam aboki fa ya yi barazana zai fitar da faifan bidiyo da zai tona masa asiri a gano ko shi wane ne yanzu dai ku biyo mu don mu sadu da murja har yanzu tana nan a gida tana juyayin mutuwar yayanta Iliyasu. <sighs> Alo, Jamila ke ce? Yaya dai murja? Barci kike yi ne? A'a, kawai dai ina hutawa ne akan kujerata. Kina ji ko? Yaushe za ki dawo aiki? Duk sai kewarki muke yi. Kai tsaya Jamila, bari zan kira ki. akwai wani abin da ake nunawa a talabijin da nake son in gani ok babu komai sai an jima ko to sai an jima wani faifan bidiyo da aka aiko wa wannan gidan talabijin na nuna yadda 'yan farauta daɗi ke farauta da kuma kashe giwaye suna yanke haurensu a wani abin mamaki da ya bayyana a cikin wannan faifan bidiyo an gano cewa ɗaya daga cikin shahararrun mutanen da ake girmamawa a garin maɗatai shi ne ya fito a matsayin shugaban waɗannan mafarauta wanda kuma aka fi sani da suna malam aboki me zan gani malam abokin kenan kai abin da kamar almara anya da gaske suke yi kuwa bari na faɗa ma aliyu to da haka fa aka fige kazar daga gashinta idan kuma muka koma jami'ar da ke garin na maɗatai za mu samu shahararriyar arfa fitukar kare hakkin namun dajin nan tana ilmantar da jama'a. Yawwa na gode, na gode muku kwarai da gaske. Wato gaskiya na daɗe ban tsaya a gaban aji ba. Kuma zamani ya canza yanzu nauyin tsayawa nake yi a gaban matasa. Sam kuma gashi ban san me matasa ma suka fi so yanzu ba. Sai dai kuma wannan ba shine abin da ya kawo ni nan ba. an gayyace ni nan ne don na yi bayani akan aikin da nake yi kuma kamar yadda kuka sani aikina shine kare haƙƙin namun daji wato kamar su giwaye da mugun dawa da ma sauran namun daji baki ɗaya na zo nan ne don na bayyana muku cewa waɗannan halittu suna da matukar muhimmanci don haka bai kamata a dinga kashe su ba kuma aikina ba wai in taɓaɓatu kawai akan namun daji ba ne a saurara a saurara an san nahiyar afirka da kyau ga tsirrai masu tarin yawa ga dogayen bishiyoyi suna rangaji waɗanda kuma suke ba mu lafiyayyar iskar da muke shaƙa ba kamar mugun hayaƙin da muke shaƙa a yanzu ba wanda ke haddasa mana cututtuka da suka shafi numfashi a saurara sannan ga dabbobinmu ga muhimman giwayenmu da suke samar da taki ga tsirranmu da kashinsu. A saurara, kuma kun ga ga dogayen raƙuman dawanmu da ke taku ɗai-ɗai waɗanda suke samar mana. Dakata, dakata, dakata, hawa, dakata. Lafiya jimmai, menene ya faru? Dole mu bar nan gurin yanzu nan dole. Mu bar nan ba kya ganin lacca nake? Ki biyo ni mu tafi zo mu wuce biyo ni mu tafi. Ikon Allah. A dan Allah ku yi haƙuri wani abu na gaggawa ne ya taso zan dawo nan ba da daɗewa ba. Jimmai ina fatan kin san abin da kike. Ki zo mu je biyo ni mu tafi kawai. Ina jin ba lafiya ba. Amma haka kawai in dai lafiya na ai ba za a je. Na, Yanzu dai an gano ko wane ne malam aboki. Idan kuna so ku san ko wane ne shi, kar ku sake kashin shirin namu na gaba mai suna 'yan farauta daɗi ya shige ku. Za kuma iya sake jin wannan kashin da ma waɗanda suka gabata. idan kuka ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka haka kuma za ku iya bin mu a dandalinmu na sada zumunta na facebook zainab muhammad abubakar ke cewa ku zama lafiya daga nan birnin bonn